daga watan janairun shekara 2018 za mu kawo muku irin wainar da aka toya bangaren wasan kwallon kafa na kasa daban-daban inda za mu fara da kasar spain a kasar spain din jiya kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta samu nasarar kaiwa ga wasan kusa da na karshe a gasar kofa da rai na shekara 2017 zuwa 2018 bayan ta doki ta kwarata espanyol da kwallo biyu da nema a karawa su ta biyu a wasan kusa da na kusa da na karshe inda a karawa su na farko kungiyar kwallon kafa ta espanyol din ta doke kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kwallo ɗaya mai ban haushi wannan ya ba wa barcelona nasara kwallo biyu ita kuwa espanyol tana da kwallo ɗaya dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta barcelona suarez ya jefa kwallo a cikin minti tara da fara wasan daga bisani messi ya jefa kwallo ta biyu a cikin minti na ashirin da biyar a yanzu haka dai kungiyoyi guda biyu hudu ne suka samu nasarar kaiwa wasan kusa da na karshen inda akwai kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kuma kungiyar kwallon kafa ta sabiya sai kungiyar kwallon kafa ta laganes da kungiyar kwallon kafa ta valencia har yanzu dai muna kasar spain din a bangaren la liga inda yau za a buga wasa daya tilo na shekara 2017 zuwa 2018 kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao za su karɓi bakuncin kungiyar kwallon kafa ta eba da misalin karfe 9 na dare a agogon najeriya idan muka dawo kasar ingila kuwa a bangaren gasan fa cup wato kofin kalubale na kasar ingila a yau kungiyar kwallon kafa ta sheffield wednesday da su karbi bakuncin reading da misalin karfe 9 saura fata na dare da misalin karfe 9 saura minti biyar kuwa kungiyar kwallon kafa ta Yeovil town ne za su karbi bakuncin manchester united da muka tsallaka kasar jamus bangaren bundesliga na bana kungiyar kwallon kafa ta entran frankfurt a yau za su karbi bakuncin borussia mönchengladbach da karfe 3 da karfe 8 da rabi na dare sai mun leka kasar faransa ko inda ake fafata a gasar ligue 1 na kasar a yau kungiyar kwallon kafa ta dijon za su fafata da kungiyar kwallon kafa ta rennes da misalin karfe tara saura kwata na dare agogon najeriya niger kamar da kasar chadi idan muka leka bangaren hada-hada da sayan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united jose mourinho ya kara rattaba hannu a kungiyar zuwa shekara ta 2020 inda a baya zai karkar sa ne a shekara ta 2019 dan horar wanda ya zo kungiyar kwallon kafa ta manchester united a ranar 25 ga watan mayun shekara 2016 bisa yarjejeniyar kwantirakin shekara uku Kungiyar kwallon kafa ta Southampton ta kammala sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Monaco mai suna Carillo dan akan kudi fam miliyan 19 na tsawon shekaru uku. Manchester City ta kammala sayan dan wasan tana shirin kammala sayan dan wasan kungiyar kwallon kafa ta atlantico bilbao emric laforti a kan kudi fan miliyan 57 west ham da kungiyar kwallon kafa ta inter milan sun cimma yarjejeniyar daukan aron dan wasa john mario a mazaunin aro zuwa kungiyar kwallon kafa ta west ham arsenal ta ce tana da karfin gwiwa na ganin ta sayi dan wasan gaban nan na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund dan kasar gaban duk da kasantuwan kungiyar ta dortmund ta yi watsi da karin kuɗi da arsenal din ta yi shugaban kungiyar kwallon kafa ta PSG na kasar faransa nasir alkhailafi ya ce ya yi alkawarin cewa zai sayar da dan wasan nan Neymar wa kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid amma bisa sharuɗa dan wasan zai taimaka wa kungiyar wajen ganin ta lashe kofin zakarun nahiyar ko kuma kofin zakarun nahiyar turai wato uefa champions league kafin nan ya amince da dan wasan ya koma kungiyar kwallon kafa ta real madrid a kakan wasan bana a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta PS din za su buga wasan su da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din a wasan zagaye na 16 na kofin Champions League din da ake bugawa iya abun da ya sauka kenan huta lafiya